wato hakika sakamakon firgita da yarka ta yi ta samu matsala a wani sashi na jikinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika yarka tana cikin wani mawuyacin hali wanda in ba a yi gaggawa ba za ta iya rasa ranta likita me ya faru gare ta sakamakon haduwar da ta yi ta samu matsala a ta likita dan allah ka taimaka ita kadai allah ya bani a duniyar nan gaba daya ko nawa ne zan biya domin a yi mata aikin nan ta samu lafiya ba na tunanin kuɗi shine matsala a wannan lamari saboda na san ko nawa ne za ka iya biya wato samun wanda zai amince a cire wani sashi na jikinsa a ce an dasa ma wani ina ga shine yake da matsala likita da she kuma likita to yanzu menene mafita hakika dole ne sai an mata da shi saboda bangaren da ya shafi wannan ba a gyara shi dole sai an mata da shan koda damuwa a cikin gidanmu ta sananta ba mu da sauran abin yi yanzu duk makudan kuɗin da aka sa aka ce duk wanda ya bada kodarsa har yanzu ba a samu ba ba a samu ba shi ya sa ma na zo gidanku ko za a tuntuɓi kabiru ya yadda dai shiga wannan jihadi saboda ya ba da gudunmawansa idan zuciyarki ta faɗa miki cewa zan yarda da abin da kika zo da shi to zuciyarki ta zo miki da yaudara kuma idan kina tunanin akwai wata nasaba da zan samu don rahana ta samu lafiya to na haƙura saboda babu yadda za a isa kira yau da nake da ita domin ganin zan samu ta nan gaba ina son faɗa miki cewa idan abin da ya kawo kenan sai dai in ce miki a gaida gida sai an ban taba tunanin akwai wata ranar da wani zai zo min da maganar soyayya hanna saurare shi ba damun na faɗa min, lokaci na wucewa da komai wata rana ji zaki tamkar ba wanda ya taɓa mun naman zuciyarki ka san abin da yake min mamaki sai faɗi irin yadda nake ji idan kana magana da ni wani al'amari ne da ban san da me zan kwatanta shi ba saboda sannan a hankali al'amarin ka ƙara nutsawa yake cikin tunanina ina fatan hakan ya zama alamar da ke nuna ƙarfi da soyayya ta kai a cikin zuciyarki ko ni ina yawan ta tambayan zuciya na game da hakan wace irin amsa zuciyarki ta baki har yanzu zuciyata tana cikin tunani bata gama tantance kai waye a wajenta ba idan da zaki bani dama a cikin zuciyarki tabbas zaki alfahari da samun mutum irin na. idan ka bari wata cuta ta samu mafaka a cikin zuciyarka kada ka yi kaddara ƙarya domin na fahimci ba za ka shirya tunanin yarinyar na a ranka ba abokina ka yi haƙuri ka tayar da addu'a a duk lokacin da na yin yunkurin cire rihana a cikin zuciyata a lokacin ni kawai take hurowa a cikin zuciyata Allah sarki ba wannan ne ta kawo ne ba maganar da ta kawo na san ba za ta faranta maka rai ba ta yi aure ko ba ta yi aure ba sai dai tana cikin wani mawacin hali me ba da ita ciwon kodanta ne tashi ana neman wanda zai taimaka mata a mata da shi domin a ceto rayuwarta ai za ka samu wannan labari irin wannan babban labari a ko ina kana iya zanta shi hakika wannan ita ce gabar da na samu don tabbatarwa da hana irin ƙaunar da nake mata abdul ni zan ba da ƙoda na Na raka je dai. akwai yar da take kwance a nan ita na duba ba nan ba ne ka duba sauran dakunan shikenan mai wa ƙarshen abubuwanmu ne ya zo ƙarshe tunda ka yi sakacin da ba ka shiga yaron nan ba haba babu irin ƙoƙarin fata ba mai ba domin ganin mun ci nasara akan duk abin da za ka yi ka yi a kashe marwan a cikin awa 24 dan idan ya farfado za mu fuskanci fitinar da ba mu taɓa fuskanta ba na daɗe zuciyata na gaya mini akwai abin da kuke aikatawa kada ka yi zaton Allah zai rufe asirin wanda ya mai da zalunci ba a bakin komi ba cin amana ya zama abincinsa ya kuma mai da munafurci suturarsa idan kana son shari'a kofofin ubangiji a buɗe suke ko da yaushe kar cika min wayansu maganganun wasa yayin da abubuwa suke so su tarwatsai in ba haka ba za ta ga ɓacin ran da baki taɓa gani ba a rayuwarki ka je ka aiwatar da abin da nace ka aiwatar idan wannan yaron da kake umurta zuwa ga wannan mummunan aiki ɗana ne ba zan bar shi fita daga cikin gidan nan ba amma da yake ɗanka ne kana iya yin duk yadda ka so da shi amma duk da haka na yi masa kwaɗayin ina ma da mahaifiyarsa na raye don na tabbata ba za ta bar shi ya watse ba. Na cika ta ka je kan abin da na saka. Kana ji na? amma duk da haka na yi masa da dama da yi masa da na tabbata ba za ta bai na tabbata ba za ta bai Alhaji, kaga fuskanci kamar mutumin kirki. Wallahi ko hajiya, ai yanzu da mutunci ake cutar mutane.

Assalamu alaikum. Na gaji. Na zo wajen mara lafiya. Eh, tana ciki. Sai ka Na zo zan ba da ne kamar yadda ana sanarwa a TV. Ka tabbata za ka ba da Na tabbata zan iya ba da Ka dai je ka sake tunani. yanzu alhaji babu wata dabara da za a sake yi kenan rasa wannan yarinya gare mu babban tashin hankali ne da ka iya rusa duk wani tanadi da na yi wa kanmu na nan gaba gaskiya hajiya ni zan ba da kodata in ya so duk abin da zai faru na san komai da kaddara yake tafiya duk abin da ya faru na san daga Allah ne zan ba da kodata a'a alhaji ni na fi dacewa da yin haka saboda ko da ta Allah za ta kasance za ka maye gurbi na da wata mace wanda za ta fi kulawa da rahana a matsayin uwa sannan ku ba yawa likita kashi ne eh. idan Allah yadda lokaci ya yi da zukatanku za su samu sauƙi daga kuncin da kuka tsinci kanku a ciki an samu wani bawan Allah da ya amince zai sadaukar da rayuwarsa don ceto rayuwar yarku waye shi nawa yake bukata abin da kawai ya ce ya yi ne domin allah in ma zai bukaci wani bai wuce fatan alkhairi na gari daga gare ku kai mun gode a allah za mu ci gaba da yi masa addu'a fatan mu dai daga shi har ita allah ya tada kafaɗansu idan akwai abin da ya fi wannan zai samu daga gare mu kika kare shi dama haka yake da sannu sauki yake zuwa nan da 'yan kwanaki kaɗan laki wasu ke na ji kamar kuna magana jiya da dadi ni yanzu ba samu wanda ya ban kodin na shi ba mutanen allah ba sa kare ni da mahaifinki mun sha fama neman wanda zai baki kodinsa saboda kwato lafiyarki amma ba a samu ba har mun fara finta tsammani da ke sai Allah ya aiko mana da wani daga cikin bayinsa masu aiki don shi ya taimaka mana don kwato rayuwarki da wannan bawan Allah zai bayyana kansa da na samu irin mijin da zuciyata take bukata duk tsawon lokacin da ta yi <laughs> da haka zai kasance da mun fi kowa farin ciki Haguri ya ka guje mai sona ya ya bazan miki kuka ba. hello Ah, Ale juma goro ikon allah to alhamdulillah alhamdulillah to yanzu me abin yi asibiti kuma to to to shikenan shikenan ga nan zuwa kabiru wai me ke faruwa ne hakika irin wannan ranar ita ce ranar da dukkan wani mai aikata laifi ba zai so ganin irin ta ba wayannan kuma suwaye ne suke tare da shi wannan shine alhaji juma mahaifin rahana da na faɗa muku tana kwanciya asibiti wannan kuma ita ce mahaifiyarta wai me ke faruwa ne mun zo ne mu tafi da shi ne ofis ɗinmu sakamakon samunsa da hannu da aka yi dumu-dumu cikin badakalar da ta rayuwarka da ta iyalanka Kamar yaya? Maƙudan kuɗi da aka iba a taskar dukiyarka ta hanyar fakewa da soyayya da ɗarka? ba kowa shirya shi ba illa wannan mutumin da ka ɗauka aboki kuma amini ni ne na shaida musu abubuwan da suka faru tun daga farko har zuwa wannan lokaci sannan kuma zuwa gurin rahana da da nufin aurenta na zo ne da manufar mallake dukiyarka da duk abin da ka tara kamar yadda mahaifina ya umarce ni shi kuma marwan da har yanzu yake cikin halin jiya ba shi da laifin komai duk abin da ya aikata alhaji ne ya sanya shi tare da barazanar kashe shi in har ya saba abin da ya umarce shi da shi saboda haka ina neman gafara a gare ku ku yafe mini da mugun tanadin da nufi ku da shi sauran hukuncin da zai biyo baya kuma a kaina ina fata ya zama fara kaina da ubangiji ku dakata lalle idan haka amincewa da mutum take tabbas daga yau na bar amincewa da wani mahalukin da zai kusance ni karshen kirkin da na maka ya shafi shauran mutanen amintattu da suke tare da kai ba duk zukatu suka gurɓata kamar irin nawa ba Allah ya isa tsakanina da kai ka cuce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika duniya nan cike take da kayan al'ajabi hmm. a sai wannan mutumin har zai iya mana haka alhamdulillah cikin roƙon Allah an yi nasara Allah shi ne Allah ya Allah ya Allah shi ne. Mun gode. Zan iya shiga ka? To me fa? Ba da ba, mu je mu zauna a ciki. ranke ne a wani anan farfajiya yana jirinki Rahana, na sani cewa ban kyauta miki ba, ban kuma yi abin kirkin da zaki alfahari da ni ba. Amma ina so ki sani cewa ko Ubangiji Allah baya kama bayansa da laifin da suka aikata, alhali suna masu kyautata tuba a gare shi. Saboda haka dan Allah, ki gafarta min ko zan samu nutsuwa a zuciyata. Zuciyata ta kone, hasken da ke cikinta ya disa shi. kuncin da ke cikinta yana yawaita babu wata ranar da nake tunanin ɗaukewan takaici daga gare ni kaga kenan adalci ne idan zuciyata da taka suka yi tarayya cikin yanayi guda idan kina so ni da ke duka za mu iya ci gaba da rayuwa cikin farin ciki amma sai har idan kin sake bani dama a karo na biyu ta yaya ta yaya zuciyar da bata taba jin soyayya ta a cikinta ba za ta zo da akasin abin da ta yi furici ko a dacen zuciyata ta kamu da sanyi to amma ina gudun abin da zai faru da rayuwata idan na birji da umarnin alhaji sada shi yasa na danna tawo bukatar na aiwatar da tasa ba zan sake wauta wajen na'am da jin lafazin bakinka ba saboda haka ka nesa da ni ka yi nesa da ni tazara mai nisa me ya kawo ka gidana na zo ne nemi gafara a wajenta kamar yadda na ma a wajenka ni a bangare na tuni na manta da kai a cikin wanda suka ci amana ta musamman da na gano irin cin amana da alhaji sada ya saboda haka kana iya tafiya a cikin aminci zalimi mayaudari wanda baya tausayin zuciya to ka sani ko da a ce mun rabu da ni da kai a duniya ba tare da wani hukunci ba ina bin ka bashi amana ta ka fita ka fita mana a gida Alhaji idan da za ka san wanda ya taimaki yarka da kodarsa wajen sama mata lafiya wacce irin ishara kake ganin za ka iya masa zan mishi kyauta mai tarin yawa kuma zan sa 'ya tara hana ita ma ta mishi kyauta ke wace irin kyauta za ki wanda ya ba da rayuwarsa domin farfado da taki daga tarwatsewa likita sai abin da ya faɗa da bakinsa saboda tuni na raba zuciyata gida biyu na ajiye kashi ɗaya a gefe to wannan da ya fita yanzu wanda kike wa kallon azzalimi mugu kuma macuci kuma mayaudari shine wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin ki ma'ana kodar da ke jikinki daga cikin jikinsa aka cire ta Doctor. Na? Ina neman wata alfarma a wurinka. Menene bukatar ka? Wannan yarin da ake magana a kanta. Ni zan ba da kodata da samata. Amma ba na so kowa ya sani. In za ka ɗauka min wannan alƙawari. Me yasa ba ka son kowa ya sani? Ya kamata a sanar da iyayenta. Kai ma a sanar da iyayenka. Iyayena sun rasu. Ni kaɗai nake da iko. Amma menene hujjarka? Kawai dai ka ɗauka min wannan alƙawari. zan ba da koda ta fi sabi da lahi kuma ba na bukatan kowa ya sani ya zama sirri tsakanin da kai shi kenan ta ɗaukan maka alkawari take care wannan likita ƙwarai kuwa na yi alkawarin amincewa da duk wata bukatar da bakinka zai furta a gare ni na kuma yi alkawarin amincewa da soyayyanka a karo na biyu ba tare da tuna abubuwan da suka gabata ba salam jijjigar zuciya Allah ke taimaka karki bar ni na sha wuya na ba na sake cutar ki ba que va. 誘いな